اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شدة يوم شاديو وتن بالحج هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبور ليا بتاريخه أربعين دقيقة Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira domin tsarkin sunayensa ina yin ƙirce a zaɗaya ya tashi ya fita shi da mugu sai shaidan yake musu yanzu ku yi ta ɗiban ruwa sai kun cika wayin nan shi kuma abin da ya ba su aikin da ya ba su yanzu kenan da haka nan yan suka yi zuga suka fitar ina suna can sun yi layi kowa ce ko buta fa wannan ce na sa buta ashirin wannan ce na sa buta goma wannan ce na sa guda kaza har mu tashi aikin da suke ta kenan <laughs> shi ɗan kawai kalau su gefe wannan su sun aiki a gefe sun cika bayin da ruwa shaddan nan ce ɗan ce musu kuma aikin da su kenan kaga daga nan ne zai haifar kila mu saka mu sai kan wanda ya sake zuwa masallaci to ba za mu yi ba kuma ka saba mu saba ma an da kai dan masallacin ne yi. Eh, in dai baka fata ba ba mu fata ba sai a same shi Allah kaɗa masa duka inda ba zai na kasa ba tun da yake haka kaga wannan ba kuskure ba ne ba ba kuskure ne ba sun ɗauki darasi daga shaidan kuma shaidan din ya yi dada sun yi da darasin kuma sun ɗauki alwashin haka malabar za ka iya kafa na sa'ori za ka ce masa komai ka ba ya taɓa da sun ganka ya fi layi a bayi mutu sun ganka sai sai layi a layi eh? oh, to kama to ba wannan ne ba ya jiɗi bai na zuwa to ai haka nan suke yi gaskiya ba min bin yake shiga zauri to wasu na nan suna yi kujiya an ga kun fi ashirin ni so ke in cakka da yana ban kama jika jika ne yana aiki yanzu ba za mu amma ba za mu kama shi da karanta ba zan kama wani da karanta ba amma dai ana nan zan tattauri zai kuma da labari zai ga yan uwan ga abin da ya ku dole eh. dai ba ne haka ne wata mu je a kan ana shi ko wuce yi to to shi kenan muna nan a haka ko dai inda za ka ci gaba da yi da babu damuwa ma muna nan ku kullo da dabara mu gaya wa Allah gaya mana dabara ku mu muna du'a ya eh, gaya mana dabara ku ba kan mu cuce ku ba ko kuma kuna neman ku yi ku yi mana don ku cuce mu amma mun fan ɗan ne ya ne wannan don gaba ta kullo ta haɗu a tsakanin mu da ku ko da wanda aka gani kada ɗauke shi da kada kulle shi na fata za a yi Allah ya shirye shi shi tsakaninka da shi ladabi in kai masa ladabi ka huce shi kenan daga nan ba ba ba ba to mu tafi inda za mu je ainihin asali dai babinmu ya ma za a yi ba ba a so Allah ba wanda wannan kafa kafa shi ne halayensa ai dole ma a shi to don haka amma inda za mu tashi ɗari uku ko da saba'in da tara sakin layi na biyu daga kafa wa qala ba'd salafi انظروا الى كرمتي ka duba karamcin Allah don Allah dubi karamcin Allah ka kalli karamcin fa kaifa azabu auliya'ahu yadda suka azabtar da waliyansa masoya Allah annabi fa afa annabi a dinka duka a kashe mai koyar da addini a dinga duka sa har sai an gaba mu shi wani hassana ce duk wanda aka ganshi da kaza kawai aka kashe masa in iska su kuma a kyale su su ci su ba babbaka a ɗabi dukiyar ƙafa a ba su bayan Allah a hana su kuma sannan ke lafiya ma musulmi ne ke yin haka mai dangana kan zuwa ga musulunci sai Allah da haƙuri ake Allah da haƙuri ake duba da gari yadda azzabu ahu kuma harraqahum suka kona su bin nari ka duba rike aka hana masallaci a yi sallah aka ba da dama aka yi kallo har abada ya shiga mamanta wannan har sai mun je gaban Allah da wannan kyan aka hana aikin hajji aka yi kwallon duniya hmm? kafin Allah da haƙuri yake an ya kai kan da duniyan nan gaba da mai laifi da marar laifin ma duk a haɗa ya tsinci a can tun da akwai lahira sun ƙona masoyansa mabiyansa da wuta sun mahoya da oho, ila taubati ka duba kiran su ke ku tuba ku dawo gida ku kama aikin da aka faku za a ba ku aljanna duba ku fir'auna mai kyaki shi Allah ne fir'auna bai kisan jirajirai saboda kada a samu hazikin da zai gaje shi amma Allah ya ce a kira shi a yi masa a hankali kila an yi sa'a zai dawo da ku ya tazakkaru aw yakhsha qula ku qawlan layyinan kai in Allah ya da muna fare mu ci gaba da ake bai haƙuri banda kuma wannan ci haƙuri ba wai abin da mu ci sannan kuma mai hattara da mai ɓata aiki daga inda mutum ya mutu yana aho shi wani ne to wuta za shi yin dai mutum yana ji ya mutu yana ji da karsa shi mutumin kirki ne to wuta za shi ba a manya biyu Aya ne adal tsaye ne mai tsaye ne don zai iya mutum yana gaina wani ɗan aiki kila dinga hura hanci ban da hura hanci ban da tsaga kai ba mu iya ba muna neman ya koyar da mu ba mu gane ba muna neman ya ganar da mu ba ma aiki ya taimake mu yi aiki mun yadda aikin nan ba zai yi ba sai ka haro ka to Allah ka sa mana hannu mu yi aiki kuma ka karba hmm. daɗi daban kana jin mutum da yi ibada ya ji daɗi tun da ai mumini aka ce in yi an yi ihsani zuciyarsa sakan ji daɗi idan ya saba zuciya sakan fashi dama na mumini ne ya ji daɗi jin daɗi daban da cewar na yi ƙoƙari daga abin da na yi maka Allah har ka waye gari kana shaje ka ga wane bai yi maka ba wane bai yi maka ba ai ka gani da dama dama ka ga nai maka kaza nai maka kaza o kai za ka nuna min ba wani karshe ya gafartawa bawan naka wancan din kai iyali ka kwantar da kai ba mu iya ba muna roƙon Allah ka iya da mu ba mu gane ba Allah ka ganar da mu mun kasa Allah ka ba mun da kai kuma ka ka tsare mu daga halittar nan na kashe ba ya dame ni eh amma muna nan muna maka alƙawari ba mu daina faɗa da shi ba za mu ci gaba da faɗa da shi ka taimake mu akan faɗa da shi din mu maƙiyinka maƙiyinmu fa hadal bab wannan babi da aka yi magana يدخل منه كل أحد إلى محبته سبحانه wannan hanyar ainihin yadda kullu adin dukkan kowa zai shiga ta wannan kofar ila muhammadihi subhanahu wa ta'ala fa inna ni'matahu ni'mata ala ibadihi mashhudatun lahum ni'imarsa da yi wa bayansa ana kallonta abun gani ne a sanari ba sai kacin ina ni'imar da Allah ya ba sai an gasa nan barkatai ya taƙallabo na fiha ala adadin ɗanfasi wallaha zafi suna jujjuyawa cikin ni'iman nan bisa adadin numfashi hadafi da ainihin lahaba eh, kiftawa harara ake cewa ainihin lahaba kiftawa ido ka kalla haka fiska dauke daidai hararan fautan kallo idan a duniya ana da numfashi ɗari dubu talatin da hudu a dubu ashirin da hudu dubu ashirin da hudu to kaga yana da ni'ima dubu ashirin da hudu akan mutum ko sama da haka balla na numfashi yawan numfashi yawan ni'imomi ga sunan ta ina kana juyawa a cikinsu kai don wacce fiska za mu ga Allah dole ba dole ma a so wanda wannan ne fiska ba ai dole a fashi sai dai in ba gane ba dole mutum ya kwana da son Allah ya yi bacci yana son Allah in ya farka ya farka da ya Allah banda wancan du'a'i zai zo hatta zai zama ɗabi'a a mutum alhamdulillah alladhi ahyana ba'da mata ba'da ma ba banda wannan kai gaba da zaka ji malan ka tashi da zakin sunan Allah Allah saboda ni'imominsa ba su digowa wata darawa fi babil ahadith an ruwaito wasu daga wasa wani hadisi marfu'an inda annabi ke cewa ahibbullah lima tun bihi min ni'amihi ku so Allah saboda abubuwan da ke cikin da ku da shi daga nemomin ku dubi abubuwan da ke cikin ku ya ciyar da mu iska ya ciyar da mu gani ya ciyar da mu karfi ya ciyar da mu daɗin jiki haka kawai kana da lafiya sa ranka rasa daɗin ina yi karfa inda za ka soka kanka ran da ya maka da daɗin sai ka ji kawai gardin ya lullube ka ta ko ina ba ka san ma a duniya ba sai dai ana nan jarrabawa in za ta zama sai daɗin ya wuce a ɗan tsaya wani ɗan tsakiya a kan riƙe wani wuri daga rayuwar mutum ko ta kudinsa ko ta iyali ko ta ko ta lafiya ko ta menene ka ga duniya sai ma baki kire ce to ku Allah saboda abubuwan da yake ciyar da koshi min da'amihi wa ahibbuni bi hubbillah ku so ne saboda son da Allah yake min ta dalilin son Allah فهذه محبة تنشأ من مطالعة المنن هذا وانا سو ينا تأخواني دقا هنجن شوتكا الله المنن هي الإحسان إن كدو شوتي دا الله إيمان ناك خاصة ذاك هو الله ورؤية النعم والآلاء دقا من قبل إيمان تنمو النعمة هي تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان وكلما سافر القلب دلوكة زوجيا da tunani ka je ka bango ba irin ka tafi gida inda mu yan shiga ka tafi gidan ku ka dawo ka tafi dangin ku ka dawo ka tafi cikin abokai da aka zauna da su ka dawo ka tafi rayuwa ka da sallah ka dawo masu shekaru ka je ka dawo je ka yi duk turmutsu din nan wane ya mutu wane ya mutu wane ya yi karo wane ya na kafa wane ya yi kai ko kana nan daram ba wayo kake da shi bai da kaso ta ne kawai Allah ne kaɗe ma ina magana da wani aboki na ce masa ta kaga kaga mutuwan nan da ake ta ta yi wallahi ba su ta laiwa muka yi ba ba wai ba ta gamu ba tana hane da mu lokaci ne bai bai ce gaskiya ne ta ga hane da mu lokacin mu ne bai yi ba sai ɗauka kusa da kai ka haifa ya mutu kana iya wani an gunne ma hajji kan fa kafa shi kuma yana zaune tsoho ba wa yau kake da shi ba lokacin ka ne bai yi ba ana nan kai ne lokacin ka ya fi na kowa kusa fiya menene wa kulla ma safar alqalbu bi tafakkurihi fiha fiha cikin duniya ke cikin ni'imomi kenan biya da tunanin ka ta tafi cikin ni'imomi izdadat mahabbatuhu wata ta'akkada to ko da kuna kaga ka laika ko Allah kana da riga kaza da ba ka da irin su a kalli hulunan ai kafo Allah ba a magana ba a magana ba a magana wadani haya ta laha ni'ima Allah ba ta da ƙarshe sai tifu safarul kalbi tafiyan zuciya tunanin sai ya tsaya inda hakan ne, ne'imomin ba abin da zai fitar da kayan dai ka ce alhamdulillah alhamdulillah a taimake ni Allah in isar da wannan kuma ni'ima in yi amfani da ita kan kai ka bani ina son in maida maka da ita ka bani sa'ar mayar da ita gare ka bar kullama zada fiha nazaran duk lokacin da ya daɗa kallo cikin ni'iman nan ya hanga ya hango zada fiha a itibaran zai daɗa wa'atuwa Aiki itibara an ce muku wa'azin da abin da za ka gani daga wani ya tsallakwai dawo gare ka ko alheri daga wani dan uwanka ko mawankinka yana aikata abin da baka iya aikatawa kada hasada ta kwashe ka kada dan uwanka yana yin kaza yana yin kaza yana yin kaza hasada ta kwashe ka da yin aikin sa ma na fi shi a'a wanda ka gano ya fi ka sau ganin ya fi ka nan zai sa ka yi yunkuri kila ka masa ko kauci don za ka iya wucewa in dan uwan ka yi shiga hadari ka ji ka dawo ya aka yi shiga wannan hadari duk wanda ya shiga hadari za ka iske akwai dalili akwai dalilin da ya sa ya shiga wannan hadari to kai kakka aikata wannan dalilin shi isa ake bincike idan labari irin wannan labari kake nema to wannan da ruwan ba zuwa ce bin al-islam al mar'i tarkahu ma la ya alihi a'a an ka ga mota ta wantsale ka nemi yadda aka yi ta wantsale fashin ya zoyi a gefen a a'a menene ya zoyi ka ga zai zama wa'azi a gare ka in ka binciki irin wannan baka shiga abin da babu ruwanka ba da ruwanka makocin ka yi gini rushe ba da sai ka duba ya aka yi ba kana tambaya fa ya aka yi ne haka kawai mara amfani ba ya aka yi gini ka yi irin wannan rushewa ka duba kila fila ne bai sa ba menene bai sa ba ya ne ko ya dai akwai dalili to kai in ka tashi gini bai kamata ka irin wannan ba Gini ne ta harba shi sama har ce iyaka iska ko iska ko ta wuce da shi nan sai zama wa zai a gaba wannan in ka bincika wannan yana da kyau ba abin da ba ruwanka ne ba don da dama shaidan sai ya kala ma abun da ke da ruwanka kake ba ruwanka abin da ba ruwanka ko kake za ka amfana wannan hawanka ne hmm? a'a kai in ka tashi ka kai yanka kuma wata rana wani ne ne ka shawara ai ka kana da gogewa shi ma kana iya ba shi shawara da kaddarawa ka fuskanci yana so da ka ba shi shawara misalin kai injiniya ne kafin da yadda aka yi take take shawarar kaza kaza amma wannan ilimin yana zaune tare da kai wani injiniya ne ka shawara za ka ta kakka iri ka ba wanda injiniya ne za ka ƙara wata gogewa akan gogewa yadda kake da ita za ka gaskata ilimin ka a ilimin ka dama an ce an yi gini haka zai rushe ka ba ke duba ka goma ga yadda aka yi din yadda aka karanta kaza ilimin da ya ƙaru ba zai zama kashi da abin da ka banka ba shi ha aiki ba don kuma kai ba injiniya ne ba ai ka ga sai ka ce to yanzu wai gini nan da kai ka ne shawara ko masana sha na ga dama ya kamata a yi ka sai na dauka ce to ya kamata ka yi kyanta duk da ka nemi shawara amma ya kamata ka nemi shawara to amma ba dama ka ga wurin don ka ba shi shawara ba ka ba shi wurin kai gobe ga yadda za ka yi tun da ka ilmanta a wurin mutum ka zaina neman ilimin sai ka bashi eti barar wa ajazan an bakkal kalili ainihin idan kulla mazda da fi ha nazaran nemomi ko mazda da fi ha aiki bara wa ajazan da nuna kasawar mutum kuma an bakkal kalili minha ƙididdige kaɗan daga nemomin ba za a iya ba yaya masu yawa سيستدل بما عرفه فكي هجة دا أبن إثني على ما لم يعرفه أكن أبن إثني شبا والله سبحانه وتعالى دعا عباده إليه أي الله تبارك وتعالى يا سيدي باين فزوى غريش من هذا الباب حتى إذا دخلوا هاي لنها إنسان شجار shi kenan da'au min bab al-akhar sai a kira shi ta kofan ainihin sai a kira ta wani kofan an misali sai ka lura da wannan wajen kalmar su sai ka kafa ki gano da abuwa ciki wajen wata sai ka kafa ki gano da abuwa ciki daga Allah na sanar da mutane sannu sannu min al akhar wa huwa wa huwa babul asma'i daga ta wannan abubuwan mutum wanda ke lura da halittu da menene kwatsam yanzu ya kai martaban a tsora shi san sunayen Allah tunda in aka fara sunayen Allah tsura ba tare da la'akari da wainan halittun ba ba su gano ba ba tare da rububiya ba za ka ya gano asma'u sifatu dole sai rububiya ta zo idan rububiya ta zo da ka rasa inda ma za ka kasa kanta a duniyan nan to kwatsam sai aka ce baka ga sunan Allah mai kaza za ka biya gano ga Allah mai kaza ce gaskiya ne wannan ai ma dole ne ko ba kuɗi? faɗi ba to haka kaga wancan muka dubo wancan na baya ai kaga halittu ne wani ya ce ko kyauta ko so Allah saboda ka ba wannan ka ba ku yi tunanin cikin halittun Allah kaga ai wannan rububiyya ne ko zallanta da aka ce fa hadhihi ma ba tan sha'u min filmina minani aka kalar rububiyya ne Tunda da minan halittar sa ne ru'yatun ni'am wal ala'i duk lokacin da ka shiga kallon halittun nan na Allah zai ƙara ninka ma imani zai tashe ka daga kaza ka shiga cikin kaza daga nan kana tafiya har Allah zai ƙara canza ma wani aji shi ne sai a kai ka ajin sanar da kai sunaye sanar da kai siffofi allazi إنما يدخل منه إليه خواص يدخل الخواص مينا قود دنيا إنما يدخل خواص عباده zaɓaɓɓun bayan Allah ne ke shiga ta wannan kuka ta sunaye sunan Allah da sufofin Allah ai sai zaɓaɓɓu wa auliya da makusantan shi ai ka duba idan aka ce maka ar-rahman daga mamman kyauta in ba kas ba ka duba a ah, ya kyauta sa ake menene ga mamman kyauta kyautar duniya ya yi girma an tari kaɗan daga ciki ka duba rahamata daga hafken rana ta kwatanta su da nefa za ta ce ah, Allahu ar ka duba sa sai ka duba ruwan sama kyautata garamiya ce da musulmi da kafiri sakar masa kyautar kawai ake har mai ke ba Allah ma sai masa ruwa a gona Allah ne yake aikata maka duka ya ba shi awakai ya ba shi tumakai ya ba shi ƴaƴa ke ta kake ta ka ƴaƴan na suna da sana'a suna da menene kaga duk an ba shi gaba ɗaya da aka ba wancan ba saboda yana za ka shi aljanna ba daga nan za ka iya tsallaka ta nan ne za ka shigo ka gane ar-rahman sannan ka zo suna akan al-maliku ko mai mallakan Allah ne a littafi na ina wani a'a ka zo da shi daga Allah ba ka haife ka an haife ni da littafi ba littafi na zo ba hula ba takalmi kai hankali ma ba riga nan aka zo aka ba da sunan tufata tun ana bari na wani gari na nema da kaina na famu ko Allah ya tsara shi ta anuna ko mutum zai mutu ran da zai mutu bai da komai ɗakin ka aka baka ba shi da wani kai na za ka ba su shanu nan za ka ba su rumfuna nan za a ba su gidaje nan za a ba su kangwaye nan za a ba su filosofi nan za ka basu da baki kai kawai a ɗauka a kai bayan gari abu ne to za a ce ka mallaki wani abu ba ka da komai kawai ka samu ne ka ɗiba ka ɗiba kana ta biyan bukatan ka halan ne amma kawai an baka ne ba ka da komai to in ba da sanin halittun nan ba ai bayan da za ta gane haka wannan wajen kan kafan wanda girman kai za ka yi Allah kawai ya baka ya ba wannan ya hana wancan bai baka saboda ka kowa ba bai hana wancan saboda baya son ka ba jarrabawa ne kawai ya buɗa wannan da yawa ya buɗa wannan kaɗan kuna ɗaki ɗaya wancan sai haddace ƙurani ya baka ɗan ba ka zaɓa kanka haushe ya ishe ka in baka dubi Allah bai zai ka ga ɗan sai da ɗan na ku maganin banza ni wanda na gana ma ita na haddace sai ba wani ko Allah bai ba ka ba ka buga ka buga ka hana idon ka bacci na ka yi zo sai ba kai in ba sa ba ka tattara ka wa ba Allah ne bai ajiye ma ba in ka duba Allah ya maka ni'ima ta wani wurin shi da shi wanda bai ba shi ba ka san to a nan za a gara irin ne wannan kyauta gaban miya sai ka waye gari yana da sauna a kwamiyo. jin ka ya saba tunanin yana jin dukkan abin da ake faɗi dukkan kowanne yare dukkan wani nau'in motsi yana ji kuma ya san motsi mai kyau ya san motsi mara kyau ya san a rubuta kai ranar tsayawa gaban akwai aiki bai gani ka je ka dawo gani gani gani gani kullum kullum su gani so yana gani ba yana ganin ka ba yana ganin abin da ke cikin zuciyarka kai ba ka gada abin da ke cikin zuciyarka kai ne zuciyar ran da duk aka ce ka ga zuciyarka to ta bace ma a ce a ciro ta nuna ma ce ya ne ga zuciyarka shi da bai yiwuwa yayin da aka tsinko ju zuciyar nan za a sa maka wata lokacin kana kusa da mutuwa yanzu ne ma irin na ɗan adam a sa lafiyayyar wuka a tsaga jikinka har da cikin a fafi ka ɗauko wuciyar sun famta su ɗauko su fasa su gyara su yi mai su ɗinke in ta ɓace su ce za a iya cirewa ina wani ne kaza a ciro na shi a dafa ma wanda ƙoda ake haka hmm? zuciyar ma na dafa kawai to to kai a yi kafin wannan ki kayi Allah na gani Allah Ali ko mutum ya tashi kuma shi da fa wannan ya isa mutum tsoron Allah saboda haka nan wannan hawafu su ne masu sani suna yana da za ka ɗauko su kafa da ce kai kai kai mun ba ne ya wuce mu hata muke wa almaliku alkudus wassalamu almu'min almu'min alaziz aljabbar almutakabbir kaza kaza wannan hadda saboda haka nan wa kuma ainihin eh, eh, allazi inama yadkhulu khawasu ibadihi ilayhi zababbun bayan Allah kuna zuwa wurin Allah har da sunayensa ta sanin wa'ina sunayen ƙarfin wa'ina sunayen kyautan wa'ina sannan sai ka ga mutum ya faɗa za Allah ta bake shi ya kai hafa da Allah wa huwa babul muhibbina wannan babi ne na masoya Allah haƙƙa الذي لا يدخل منه باني شجا وجن الله تصونا ان الناس غيرهم الا هو كما ولا يشبع من معرفته احد منهم يعني لا يشبع احد منهم يعني ايه ده جبان الله بيقوشي ده كفن الله ba ganin in aka fara gane karatun tauhidi hatta ranar sai ka da an fi ganewa illa kila an yi karo da ta falsafa an bi an bi an tsallake yadda kyan da sai kai kuma tsaya ta kara mana wani amma in karatun na tafiya malam za ka ji wata nutsuwa ta sauka a nan nan in na kana da matsaloli ka shigo duk sun kawo ko da kana da ajanda ka ajiye lokaci ka ba za ka ci abincin garin nan za ka haƙura ka ce kai abincin nan yau in kuna cinyewa ku cinye na nemo wani bal kullama bada lahu minhu ilmun duk lokacin da bada ilmun lahu ilmi ya bayyana masa daga sunayen Allah hayya da shauqan yakan daɗa wani ɗoki da gege wa Mahabbatar. da so wa zama an da kishi shi fa yana so fa Allah na shi in ba shi ya gani ba ba ta ba har wajen son Allah ne kan sa wasu son Allah ke ya kake shi kai ba ma da ke nema ba ba wuta ake jin tsoro ba shi yana so ne kawai ya sadu da Allah to ya baki annabawa na bautan Allah khaufan wa tama'a ragabatan wa rahaba wannan ya ya ka ya dawo ya dawo ba ka sai kana bautar Allah ba ka neman aljanna ba ka tsoron wuta kai kawai ya za a ga Allah saboda saduwa da Allah ya fi dukkan kome gaskiya ne ya fi dukkan kome amma bai ce kai haka ba ya inda ya tsayar da kai ka tsaya inda manzon ka ya tsaya amma bautan Allah kan tana da zaƙi inda son Allah ya ratsa mutum me isa ake ba da labarin ka ga mutum saboda Allah ya mutu an karanta aya kallon girman mai aya kaga mutum ya yanke jijiya ya yi kafa wani ya wuce kenan ana karanta ayan Allah kan kawai wani ya fashe da kuka ya kasa jurewa Ya fara ganewa ne wani sauti in eh, yi ga sauti kawai ya kalla jikar da wannan sauti shi ina ina lokaci ya wuce ga ƴaƴa ga jikoki yau ji jikanyarsa sai ke yanko Ani tana dasawa tana ajewa ya hawaye shi ba zai iya bai ya yi asarar rayuwarsa ba kai ba ɗaskar ke ji ka ke ta dalilin tarbiyyan ka ta samu haka gobe kiyama kana da naka in wannan ta faskare ka kai haka to ne ni ɗan ka yi ma abin da aka haɗa nan naka ba a lokaci. har Allah ya sa ɗan ya doge kai ka doge aka mutu a haka to fa za a tara ko a gidan aljanna wuri guda ɗaya in kai ka tsallake za ka da zai ɗan ka tsallako inda kake in ɗan ya tsallake zai nemo ka ka tsallake ba wannan ana gidan aljanna duka wanda ko Allah ya gama fushi da shi ya kai shi gidan wuta ya ɗaure ba mai karɓo shi kowan kallon Allah ya ɗaure mutum wuce aiki duk wanda ya kalla da qur'ani da mutum bai ma ba da hakuri sai wuce wannan kuma sai dai in ne duka ya in ya ga dama ya yafe in ya ga dama ya kasa kaza a ma dan adam bai ma kallon wurin to fa idan damma da'il insani wal in'ami ila da'il kamali wal jamali ya kaga ba dole a san wannan ba me kiran kyautatawa da ni'imtawa Ka ga akwai abin da kan sa ka so mutum saboda kyautan shi saboda daddaɗan mu'amalarsa ba a son mutum saboda haka ba shi yana janyo a so shi mu'amala kyauta ta kan sa a so mutum to sai aka gama aka tsara da cikakke ne shi kuma ga shi kyakkyawa ka zauna ba dole a so shi ba ya ma za a yi ba za a so wannan ba da kyauta ga ni'imtawa ga kyau ga kamala ana dole a sauki ka yi sa in ka tsaya ka yi nazarin Allah da kyau ka yi nazarin sunayensa ka tsaya ka duba kakkofinsa da kyau dole ka rufe dole ka rufe galibin abin da ya saba mai abin muna karantawa ne da baki sunayen haka da harshe har wanda suka ran fassarar ko da ka karanta a sami umaidi ne idan da ka ga kana bai ma amfani albasiru mai gani ne ni ma na san fassara ba kai dogon tunani a kai ba arrahmanu ka karanta ka san fassara da zai ma amfani ba ba kaga Allah ya fahimta da kai sakon da ke ciki ba da inda ka fahimta sakon da ke ciki ba ka rufe ana ce maka aljabbaru ne yake ce kai kai to ke shi kada wani abu ya janyo to kai na sai ta ku fakiya yin yuhaddirukum Allah nafsahu Allah bai ba ya sai yuhaddirukum Allah nafsahu subhanallah subhanallah subhanallah to haka idan aka ce maka idan ya haɗu eh, ainihin bukatan kyautatawa jan hankali da farin jinin kyautatawa aka haɗo da farin jinin kamala da kyau in ba shi wannan hausan duk ta gano aiko wannan dole a saushe ga alheri ga kyauta ga kamala ga kyau lam yatakhallaf an mahabbati man hada sha'anuhu ba a taɓa fasa ainihin son wanda wannan ita ce ɗari'arsa bayyuwa ba za su ba dole a so da kallo a lafiya in mutum ya samu zuwa aljanna akwai kallo za ka ga kyauta irin tashi ka juna tun da aka halicci duniya subhanallahi tun da aka halicci duniya ko ba ka sani ba zai kafa duniya nan ta daɗe da kayansa ake amfani har zuwa yau bai rabu wani bai rabu ba kamar ba taɓa komai ba kafa ta ake ce fulototel na iskar da ake shaƙa tashi ke abinci da yake tsirarwa nashi ne ruwan da ake sha nashi ne lafiyar da ake amfani da ita tashi ne numfashin da ake da su nashi ne rayuwar gaba ɗaya nashi ne na dabbobin sama nashi ne wane ne duka kayan shi ne ka rayu iyayenka adamu ya wuce wannan ma ya taso musamman mu gashi mun zo kuma za mu bar wasu duka ana ta ce da kayu Allah ne arziki ne arrazak arrazak ba abin da zai gagare shi dole a sau wannan yaya ma ainihin lam ya takhallaf an mahabbati ba zai a taɓa fasa son man haza shi sha'anuhu illa arda alqulubi sai dai mafi lalacewa bukata in dai ka tsaya ka duba ta duba ta ba ke muni ba wahala da yakan ce kai ba da wallahi ba mu son haka da mun haka tun dauri da ka da ina ga da mun fi haka ina ga abin da yake nufi kenan ba za mu tsaya a haka ba da abin da za mu yi wa Allah ya fi haka da mun san Allah nan yadda ida ce to abu da za mu yi da ya fi haka babu wanda da zai wannan ba sai dai arda ulkalbi kulubi ai ka ga ce, ka kyauta ta masa ka kyauta ta masa zai zarzage ka ne ce dan wannan ka bashi ai ka ba wani wanda shi wannan don haka nan shi bai ma gode ba arda arda alkulubi wa ha, mafi munin zukatan wa a ashaddaha na kafa wanda ya yake dukkan zukata na kafa wa abadaha wanda zuciyar da suka fi nisa din kulle khairi to shi ne kaɗai za a ce maka ainihin ba zai so Allah ba dole ma ka so Allah sama da ruwa sama da naira sama da dala fa inna Allah fatara al-quluba ai Allah ya halicci zukata ala mahabbatil muhsini akan son mai kyautatawa alkamili wanda ya rubuta sanin duk inda ka ga mai alheri cikakke za ka je zon fice an kana san shi lafiyayye mai karfi kyakkyawa da alheri za ka je kana san shi ko da ba kai yi wa alherin ba ko da ba naka ne ba sai kai ta kallaci kana san shi ya Allah fi awsafihi wa akhlaqihi wa idza kana hadhihi fitrat Allah to idan wannan ita ce halittawan Allah allati fatara alaiha qulubu ibadihi wanda ya halice zukatan bayansa son mai kyautatawa son mai da haka gani lokacin ko Allah in yana yana kyauta sai ka ji mutum na son shi ko ka da shi a zuciya kana ka ji kana son shi a haka kana son shi ce shi babban shi ibadihi fa min al yana daga abun da yake sananne annahu la ahada aqdamu ihsana ba wanda ya fi yawan kyautatawa min irin Allah subhanahu wa ta'ala ko akwai ne eh, akwai waye shi wane mutum ya eh, tunani kan wannan ma ne ka nemi wanda ya fi Allah kyauta wala sai a min hu? ba a yi wani abu ba da ya fi kamala daga Allah ko da aka ce za ta akwai hofi na tun wala nau baya kwata-kwata baya gingiri wala ajamalu ba a yi wani abu da ya kyau irin Allah Allahu jamilun ya shibbul jamala fata jammalu fa kulla kamalin duk wani kamala da ka ne. wa jamalin duk wani kyau da ka sani fil makhluqi min asari san'ati gurbin aikinsa ne duk wani abu da aka kawata shi Allah ya yi shi ka san me wannan mutum ya fi shi kyau subhanahu wa ta'ala duk wani fasaha da ka gani Allah yi ne fasaha Ya eh, Allah yi ne fasaha to in ka duwa ga ce to ya ko Allah yake ko eh, ka mota ta buge ka to yaya wanda ya halicci wanda ya mota in ka ga wani inji ya baka mamaki ya tafa ya sheke kila ya nika shi da gari haɗi ba da shi da ka gara sai sai ka dubo Allah da ya halice shi shi kuma wanda ya halice wannan ai shi kuma yaya amru la yutasawwar sai da kana in ka ga karfi ya baka sha'awa ko wata roba ta baka sha'awa sai sai ka tuna Allah Allahu hakim wa huwa الذي la yajidu kamaluhu wala يوسع ba a samun kyawunsa ka kyawunsa wala yusufu jalaluhu ba a siffata girmansa wa jamaluhu da kyansa wala fa? Ahadu min khalqihi sana'an alaihi ba wani maluki a cikin wanda zai babu wani maluki da zai iya kididdige yabo akan Allah bi jamili sifati ya fadi yabo ta sai ina kaga mutum za ka yi faɗin kyanfa mai kyakkyawan riga mai kyakkyawan fiska mai kyakkyawan kyauta mai iya mu'amala mai ne, sai ka kirge su to an kace za ka kirga alkhairan Allah na ba za ka kawo da ba ka ma farawa ko duk wani wuri da wani fara shi ba kirgin yake ba kawai zama yana maganan halitta yana maganan abincin da adam yadda aka shirya masa abinci ya faro daga ɗanɗana ne zai nuna maka wannan abin ina da daɗi shi kenan daga nan ko sai aka yi ido ne mai ganin abu sai aka yi kunne mai jin motsin abu sai aka yi wani ne mai kaza ɗin abu sai aka shirya ma kaza sai aka shi ka da baki ɗana lissafin yi muka manta littafin ma. zaka aini min khalqihi sana'an alaihi bi jami'i sifatihi ya kirga kyawawan siffofin wa adini ihsanihi wa badi'i a fa'alihi da kyawawan ayyukansa ba mai iya kirgawa bal huwa kama asana ala nafsihi sai dai yadda ya yaba wa kansa kawai kama mai takalon wa idza kana al-kamalu mahbuban li zatihi to idan dai kammala soyayye ne a zatin Allah wa nafsihi soyayye ne a wurin Allah kamala wajaba an yakuna Allahu huwal mahbub ai ko ya wajaba Allah ya zama soyayye a wurin kowa li dhatihi wa sifatihi idla sai a akhalu min. don ba ko wani abu da yake Allah kamala ba ga ko ku zan ka sai waka ce kana san anin take kana san a samu mai kwani kana san a samu mai karko to in dai karko ne da dawoma ba kaman Allah kudurin da ya yi da ya halitti sama sun da ya halitti da kana nan ba faci ba fenti ba fenti ba faci kana nan ba ta fakwarfata da na ce za ta yi kafa da ina ba amana ya ajiye su haka suna nan haka sai dai lokacin ya yi daga nan komai ya ɗinke su yi kasa kuwa don haka nan babu mafi kamala ya ce ko laida yanzu wani ya dawo da kafa ce ce ka ba laida kan waje ba irin tamu ta najeriya ba kana zuba abu ta kalin ana son amintaccen abu ana son kammalallen abu ko ko kammala ta tabbata ga Allah jaka in ka ga jaka sai gani kana son lafiyar jaka wanda ba ta ja dauri kana son kyakkyawan yari kana son kyakkyawan takalmi kana son kammalallen kaza kana son kammalallen kaza to in dai kamala ne Allah shi ne a kamalul kamili da sai su koya za a bara a so Allah ba dole a so Allah sai dai in ba sai shi ba wa kullu ismin min asma'ihi duk wani suna daga sunayensa wa sifatin min sifatihi da wata sifa daga sifofinsa tasdaqi mahabbatan khassa tana da bukatan yi wa Allah irin wani so kuma son na daban kowace sifa in ka ɗauke ta a sheku kana bukatan sannan siffofi fa inna a yi sunayensa kulluha hasa ah, sunayensa ka kyawawa ne wa hiya min sifatihi sunayen an yanko su daga siffarsa wa da latin alaiha ayyuka na Allah na nuna siffofin fahuwal huwa al mahmudu li Allah shine soyayye Allah shine ɗai abin yabo don zatinsa kawai wa sifatihi wa alihi wa asma'ihi fa huwa al mahbub al mahmud Allah shine abun so Allah shine abun yabo ala kulli ma fa'ala wa ala kulli amri wa ala kulli ma fa'ala wa ala kulli amri Allah abun so ne akan duk abun da ya aikata sana'a sakadori da 'ya'yan itatuwa ne to an fusa ko salatu me za ka duba farce ko hannun ko kan ko gangan jiki ko rikitar ciki ko harkan baki ko harkan waye wala kulli amri abin yabo ne akan duk umarni na su halittar ta kyakkyawa haka doka sa take kyakkyawa hmm? ka duba ana cewa in ka duba min hajjal muslim saudiya ka taɓa lalacewa kamar irin yadda najeriya misalin ta lalace ba za a je nan da nan ba sai da rundunar hatta alhazai dole aikin hajjin ya zo dole a zubo sojoji in ko ba haka ba yan fashi ta ko'ina yan kashe-kashe ta ko'ina aka ga hawa ran da aka samu da sarki hauri ce to yanzu an dawo da tsarin musulunci aka yanke a mutum hannu ɗaya a kasuwa. na ɓarau daga lokacin na fata sai sai kafa sai dai labari sai ɗan abin da ba a rasa ba wanda yake dole yana na cikin hajji muslim abu da aljazair ya kawo misalin wannan ko wani jin malami na a karatun wannan ma ya taɓa faɗi sai dai ban ya tuna maka ga kasa ɗin ban iya tuna tun da ban da ta'ammali da kafa kafai amma na ji daga bakin sa ka ya faɗi kuma ga shi a rubuce ma ban samu nashi ba na buƙatar aljazair na na rubuce duran da aka bayyana daular ƙur'ani haka nan aka yi to wani ko da maganan wasa yan siyasa sa sun ce za su yi musulunci sai ga duniya ta fara gyaruwa wannan sai dai abu ne da ba a rubuce ba in kasa shi kana faɗi wani mulhidin sai biyo fa ina haka faɗi ina wurin ina menene to dole sai je ka tsaya har ya abin da ka gani tunda lokacin da ake abin mutum yana ga kaman ba za a yi komai ba da lokacin nan sai ka bibiya ka je shaje wurin abin da suke faɗi ka je ina ka je maganganun da suka yi waye yi magana dco kaza ne wane ne yi magana to wannan duka ba dalilai amma dai ran da aka ce an gabatar da shari'a musulunci akwai wani dan eh, uwana da ya taho eh, daga kura ina zuwa shekarar ike malam ka kamin abinci ban karya na taho ba daga can ban samu inda zan karya ba saboda duk masu yin abinci kan hanya daga kano zuwa nan kowanne ne ta kwashe kayanta ta koma garin su faɗi suke za a fara shari'ar musulunci za a kashe kowace karuwa ka ga da a kashen ba kuma ma shari'ar ba ta ce kawai in an tumaki wacce an ce karuwa ce a kama a kashe sai an kama sai dai in ita ta fito da kanta ta ce to ta yi to ta take za a yi mata hukuncin da za a yi mata amma na cewa ai to gaba ɗaya babu inda abinci ke don Allah an fito masa da abinci da tsakko na kawo masa to me ka tsammani da an samu an jefe wata an samu ɓarawa an yanke hannu don haka umarninsa kyakkyawa ne abin ne kamar yadda ga halitta fa kyakkyawa ce halittawarsa wannan ba na ce ba idilin tafi a fa'alihi a abatu domin dai babu wafa a ayyukansa wala fi awamirihi safahum babu shirme a umarninsa duk wani umarni na fa ina da amfaninsa kuma amfanin yake tun kafin a zartar da dokar kwarjinin dokar sannan mutum ya yi kansa za ga barayi ana harbe sa inda ake harbe su nan wanda zai tafa amma a tsinke a musan hannu ana kallo a bacce zuwa wani ɗan lokaci kai kafin ma a yanke hannun karshen ta zagance in dai da gaske ku ce to mun dai ina sata. wannan ya kawo kanta dama barayi nan mu ne shugabannin su to mun dai ne yanzu duk ran da ka samu za mu yi komai ku Kuma mun san inda suke har a ba sun sai ce to ku zo ku tuba kamar yadda muka tuba an ku ba ka ba san inda kuke ke lokaci guda za ga Allah na fa abun din abun na faruwa da kanfa to dan shuwa ni za su rike da gaske babu yautara a ciki ba fan kai a ciki malam da an gama maki hmm? so eh eh saboda ya tashi sa to nan nan ta gita ce don da mai ɗauke-ɗauke ne daga nan ya bari ke ba zai zauna a garin da za a yanke masa hannu ba amma yana zaune garin da ake kashe mutane mota ta buge mutum ta ta taka shi har ta wuce har mutum naman ya tsaitsai aka ce ko jibirin kwanan ya dawo daga rabi an da inji zai tsakko wannan mota ke kai malam musiba na can a gaban mu aka buge wani mutum mota ce suka dinga bi ta kansa ya watsa wallahi da ɗauke a arewa duk wannan kashe-kashe na ce da sauƙi a arewa amma ta ba ta ko mutum ba dauke shi bakin komai ba to haka don haka kan hakika kan tsari har yanzu ɓarɓashin musulunci muke cin gajiyarsa an ɓantare an ɓantare an goge an yi menene ana cin gajiyarsa kuma sannan ka duba ko maganganun da ake faɗi ba ne wannan kusan ya kamata mana rike ta ya zamfaran wata take sha alhamdulillah su yanzu gidansu lafiya kafira ce ya ce yanzu kaga da mijin mu kuma in ya dauki albashi ina can mami mace amma a yanzu ba mami mace yanzu kuɗi suna nan har kafanci nake yi mu samu mu yi tafi ne wasai abinci kuma sauran mu tafi in je mana kafanci in ƙara ai mu wannan shari'a gaba ta kai mu to amma sai aka ci gaba da ɓaɓɓoye irin wani abubuwa aka ja aka birkitar da shi aka mayar da garin wani abu ولا في أوامره سفهم باب شيماء أمرناك بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة أيضا على دكانه ba su fita daga hikima kowanne aiki da kowanne tsari da Allah yana da hikimarsa yana da fasaharsa والمصلحة أكون وهيك من أن الحكمة والمصلحة والعدل wal fadli wal rahmati dukkan ayyukan Allah akwai hikima wa kullu wahidin min dalika yastawjibul hamda kowanne abu daga cikin ayyukan Allah tabaraka wa ta'ala da umarninsa sani ya cancanci ya ya cancanci yabo wasana'a da godiya ga Allah wal mahabbata alaihi kalamuhu zancensa كله صدق وعدل الله سبحانه وجزاؤه كله jazaohu ساقية صدق sa kai ya ba wanda ya cancanci a yi masa wanda yi ka baka roƙa ba me za ka biya shi haka yi farkon kyauta da ya maka yi ta haka kawai kyauta yi ka kyauta baka roƙa ba ba ka ce irin halittar da kake so ba idan cike ta to Allah muna roƙo a yi gani mai ido mai zuciya mai baki mai magana mai yin kaza mai yin kaza in ka da ɗan ya samu matsala ma a cike ƙarshe wacce ta sha mashayar mutu kuma uban ya sha mashayo mutu shine zai harbi ɗan to don ya irin wannan dole za ka ga lokaci kan taɓa ranshi ƙarshen ta a ƙara ya ce aljanu ne nan ko shaye shaye ne har ya taɓa hankalinsa wajen ba'o kulluhu fadlu sa kai ya san duka kyauta ne tun da mai kai wa Allah ne za ka numfashi wannan mun kiyasa irin kiyasin mu na kaza malamin fuskanci ba mu iya biyan kuɗin numfashi ina za ka samu miliyan saba'in a shekara a ce a shekara kana da mutum goma a gabanka saba'in saba'in bakwai wannan irin kuɗi kake da su kuma gado an sa tsari jaza'uhu kulluhu fadlun wa adalun kuma adalci yayi abinda mutum yi ne aka yi masa fa innahu ay Allah tabaraka wa ta'ala in a'ata fa bi fadlihi idan ya bayar duk wanda ya ba shi kyauta ce daga gare ka daga gare shi ba cancanta mutum yayi a ba shi ba wa rahmatuhu da rahmata wa ni'matuhu wa in mana'a idan ya hana aw aqaba fa bi adalihi abinda mutum yayi ne aka biya aka faka masa shi wa yake maka shi ma lil ibadi alaihi haqqun wajibun kalla wala fa'ayul ladaihi da'i'un in ubdibu bi adalihi أو نقيم فبفضله وهو الكريم الواسع da iya wajaba da bayi akan Allah babu wani abu da ya wajaba akan yi me bayi yi babu komai an yi yanzu muna shirin za mu yi kyauta ba Allah ta baraka wata ta'ala a wayannan kwanukan za mu yanka layya in mun yanka mu za mu me sannan kuma ka yanka rago ɗaya kana sa za a biya ka goma kuma ma shi ba ka wannan da Allahumma minka thumma wa ilayka wa arzul jaza kuma minku fa taqabbal minni to haka ma haƙƙun wajibin babu wani haƙƙi da ya zama dole da bayi akan Allah babu shi abin da duk aka yi maka kyauta ne darajanta ne fadana aka baka kalla wala fa ayyul ladayhi da'i'un wala fa ayyul da'i'un ladayhi babu wani aiki da zai tafi banza a wurin sa duk abin da kai walau kana misqala khardalin khardalatin ha sai na biya a na kabiya Allah zai zo da ko da daidai da zama kai alheri Allah zai ɗauko alherin nan bayan ya ƙara ce sa baka sha mai zane ko mai ƙasƙantar sa ba ma kan Allah da yau ya imana ko ne sallori da kuka yi da menene da kai kam Allah ba ya so zan aiki duk abin da kai na alheri na na je ma ina uddu fa bi adalihi. idan aka wa bayi azaba adalci ne abin da suka an kai masu mun bar Allah fi sa Allah ya saka mana al'amura aw na'imu fa bi fadlihi ko aka masa ni'ima ta saka wa huwa al-karimul wasi'u Allah shine mai kyauta kuma ya bayar da yawa har ka rasa inda za ka fashi ولا يتصور نشر هذا المقام haƙa tasawwarki kai ba za a iya buɗa wannan matsayi na Allah ba wannan kyauta ta Allah mafi cancanta surantawa surantawa kawai ba a iya suranta ta da yi tasawwar nasharu hadal makami buɗe wannan matsayi yi masa sharhi bai kaddaruwa haƙƙa tasawwari kyautar Allah ya za ka kaddara ta da za ta tasawwaru fadlan an an yi wa fahu haqqahu to ballantana mutum ya ba abun hakkinsa a ce za ka yi maganan falalar Allah za ka yi maganan kyautar Allah hazihi la tasafawwa fa a'rafu khalqihi wanda yake dukkan sani a halittarsa bihi da Allah wa ahabbuhum lahu mafi soyuwa a wurin Allah ga abin da yake ya kulu la sana'a sana'an alaika anta kama asanaita ala nafsika shi fi kowa sanin Allah shi fi kowa soyuwa a wurin Allah shi fi kowa ilimi a duniya gaba ɗaya shi ne mutum na ɗaya amma da aka zo kan Allah ce kai da zan iya kididdige ya boga dai ta ba wane ne kai kamar ka yadda kai bawa kanka wannan akwai anharu la uhsi sana'an alayka yace la uhsi sana'an alayka ai la atiqahu ba zan iya ba Allah ban iya kididdiga yabonka wala aki alaihi wakila la ahitu bihi ban iya kawo shi duka eh min ka eh bi yi. saboda ya ba a wai ya wasa ya wuce ba ga ga ilimin sa da za a kawo teku kaman teku kaman sa guda minti bakwai ya zama sha hudu sha ne yake da sha hudu ruwan ya zama tawada sannan itatuwan duniya duk a narkar da su a mai shi su alkalamai ba a iya rubuta ilimin Allah. Ba za a iya yaba wannan. har sai dai kada inda ya tsaya Allah ya kake so a dinga ce maka ce je ka dinga alhamdulillah to shi kenan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah in an tashi girma ma ka ya za a ce Allahu akbar kai ta sai Allahu akbar Allahu akbar yanzu in ana son a girma ma ka a jaddada mubarak da la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ta bayyana shi ne kawai amma kai baka san yadda za ka faɗa wa Allah ba la uhitu bi wa kana maliku rahimahullahu ta'ala ma'anahu la awsi ni'mataka sai ka da ban ya kirge ni'maka ka ce ga arzikin abin da Allah ya yi ko a kan ka ne ka ba za ka iya ba wa iji da kyautayinka تقبل وصنع بها عليك دوابو جاريك دوانا نعمة لكي وإن استحقت في الصناع عليك كل أنا جئت أبن ذكي ألا بي يا بنك يا بنك يا ذكر فينا فدين ذا عندك طيا شينا النبي سي لا أوصي صنعا عليك أنت كما أصنعت على نفسك إذا أنت كما أصنعت على نفسك اعتراف بالعجز nan annabi ya amsa ba zai iya ba an ce ika rayuwa ba zai iya ba an tafsilin sana'i daga bayanin waɗannan ni'imomi ba zan iya fassara su ba wa annahu la ya kadara ala bulugi haqiqatihi ba mai kai haƙiƙanin yabon Allah ainihin haqiqata bulugi ala bulugi haqiqatihi ورد للثناء إلى الجملة دون تفصيل abun da ya zo a yabo ya zo na dunkule ba Allah ba ka ga nan yana maka wancan tafsili ne na jiran za ka yi magana na jabi ne yuru eh? tafsili yi eh, yanzu ne suna maku ka saboda wancan ka ga tafsili tafsili ya ina ganin barin inji ne duk da na haru ne ba za ka gan shi a inda aka ɗebo shi can ba ليس عن تفصيل الثنائي وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته ورد للثنائي إلى الجملة أبن إذو أيضا ألا عدم عليه دون التفصيل والانساء والتعيين دعين أبو فوكل ذلك إلى الله أكبر أبن زواج الله تعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا كذا فكذا وكما أنه لا نهاية لصفاته يدك باب كرشي أصفوفنها أتي إيا صفاته لا نهاية للثناء عليه لأن الثناء أي كاد يبو تابع للمثنى عليه yana jin wanda ake yabo ne to tun da wanda ake yabo ba a kan shi ba ba za a kirge yabo a kan shi ba wa kulla sana'in asana bihi alaihi duk wani yabo da aka yi bi Allah a kansa وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم مما قدر الله أعظم إيكم الله أماكم sai dai ka ce mutasifin da kulli makamale wa mutasifin an kulli na kafi haka masu matsibban suka ce Allah mutasifin da kulli kamale wa mutasifin an na ya ja ba shi shiru don haka nan duk wani yawan yabo da za ka duk komai yawan fa in an je an dawo ina bai kai daraja Allah ba daraja Allah khilafa zalika ma annahu muta'ali alil qadari tare da ya wuce iyaka cewa Allah ya wuce a kaddara shi wa sultanihi ya azu ملكنسا يعني جرمة وصفاته أكبر وأكثر وفضله درجة وإثانه أوضع وأكبر قلت يا يا الله يا رحمن أكلم شي دولنا أكلم شي دولنا سونا سونا كنا ولنا كنا مقوما الا مكتفو لا أوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولو شهد بقلبه صفة واحدة من أوصاف كماله لاستدعت منه المحبة التامة عليها يرضى متنزي يا عمو وتصفة أي من أوصافه بصفوتنسا نكمالسا وتدروسيسا لاستدعت siffan nan guda da ta janyo ainihin almahabbata ta mata alaiha mutum mata cikakken so da Allah zai buɗa mutum ya hango girman siffa ma'ana siffan Allah guda ɗaya ko da wannan siffan ita kaɗai ta janyo mutum ya so Allah gaba ki ya san shi babu wanda ke cikin zuciyar sai Allah ba ga mala'iku ba da aka ce suna tsaye a gefen al'arshi manya-manya girma su bai tsorantuwa kafa ta wuce kasan bakwai ke kafaɗa fatan kansa ya zake da kafaɗa sa ke ɗauke da al'arshi wancan ma kafin nasu wa'amallah irin su ga sunan a kewaye wannan na tsaye yana kuka sai da rafi ne ke kwararawa ta ah, rafi sai kukan mala'ika ne wannan mala'ikan yana kyama yana ba wannan Allah ke ne haka kuna wuri na kuna ku kuna wannan tsoro suka ce Allah ai girman ka ya kai girma inda halittun ka haka kake yadda muka sani ai da mutum bai iya wuce ba da ta kai mutum ya tsawar hannunsa a kayakin fa cikin daji har ainihin ita fito Allah sai ya saba mu sani ba muka tsaya aka bar mu daman yadda za mu iya bautuka maka ba mu kan shi ba daga mu iya gani abun nan amma ya kamata mu hango girman don ya ba mu tsoronsa ya ba mu mu daina ganin wahalar da sa abin da ke gabanin ke ne وهل مع المحبين محبة illa min afari sifati kamalihi ai wahal muhibbina masu so ainihin ba su da wani so illa daga gurbin siffofinsa siffofin kammalarsa ya sa suke son shi har ya zan sun shi da wani hali saboda son shi fa innahum lam yarawhu fi hadhihi ad-dar ba su gan shi ba wannan gidan ba ba su gan shi ba wa innama dakhala ilayhim al-ilmu bi athari sifatihi ilimin guragun siffofin sai same su a farisun asihi mai kaga ya ce wa ba hun bi a farisun asihi ya fatakar da halittu Allah ya nu Allah ya bayyana kansa a halittu da halitti halittinsa masu tunani ya tabiruna bi ayatihi lakin la ya tafakkaruna fi ma'iyyati zatihi ba zai yi ba kawai sai dai ka kalli halittarsa kafan shi فاستدلوا bi علموا suka yi hujja da abin da suka sani alama gaba don waɗannan halittu kai mahalicin su saɓanin haka ne falon shahaduhu yau da a ce sun gan shi wara'u jalalahu suka ga fa. wa jamalahu wa kamalahu subhanahu wa ta'ala lakana lahum fi hubbihi sha'anun akhar da ba irin wannan son za a yi masa ba wa innama tafawatat manaziluhum matsayoyinsu sun bambanta tun da wani ya fi wani kari wa maratibuhum da martabobinsu fi mahabbatihi ala hasabi tafawuti maratibihim daidai da fifita martabobinsu fi ma'arifatiha ma'arifatihi wal ilmi bihi fa'arafuhum hubban na ga haka ba a haƙura an mun tafi ma wannan abu ba kare ba zai ba nan za a tsaya sai dai an yi iksiru ko inda ya rana ita yau mutum ya kai muna cikin wani hali muna bayanta kuma Allah ya karɓi ran kuma wasu sun ƙarasa mu kuma Allah ya ba mu ladaniya alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ذكر حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين